والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله جملة مفيدة جملة مفيدة الأمثلة مثلا البستان جميل gonar mai kyau ne ashamsu bali'atu ranar mai kullowa ne shamma aliyun aliyu ya shaki turaren wardi muhammad ya yanko fulawa ya aisha da kibi yana rayuwa cikin ruwa yakturan da dabino yana yawaita a bangaren misra a ganin wajen an kawo ainihin jumloli A gane ku, wanda ana so a tattauna akan jumla mufida wato a nuna mana cewa jumla cikakke wato wanda ya bada ma'ana wanda yake cikakke sai ya fara da jumla mai kalma biyu don ya nuna mana cewa karancin jumla mufida yana farawa daga mai kalma biyu da za a ɗauki kalma ɗaya a ce albustan kawai kalma ɗaya kawai ba zai bada fa'ida ba ce al-bustan al amma ba ce al jamilu jamilun gonan mai kyau ne kaga yanzu ya ba da ma'ana cikakke kuma a kalma biyu ko to ana kira irin wannan jumla wanda ya ba da ma'ana cikakke tun mufida karancin shi kalma biyu kalma ɗaya baya zama mufida har abada to idan an sa kalma biyu bai ba da fa'ida ba sai a ƙara kuma sai a ƙara na uku kaga nan a shamsu tsari a shima ya ya bada fa'ida ranar bai kullo wani to amma in ce shamma aliyun aliyu ya shaka ya bada ma'ana dole a yi tambaya mai ya shaka ko aliyu ya shaki ne ya shaki tsirawa ya shaki tsirarar warki a yanzu ne ya bada ma'ana yanzu ne za mu ce ya bada ma'ana cikakki a kalma nawa dama mun ce kalma ɗaya bai bayarwa karanci kalma biyu kalma biyu in bai bayar ba sai a ƙara ya zama na uku to shi ma na uku an ƙara bai bayar ba sai a ƙara ya zama na hudu kamar nan ya ishi sama ku girma kifi na rayuwa cikin ruwa idan na ce ya ishi sama ku fi kifi na rayuwa a cikin tsirrai yaya bai bayar ba amma kifi na rayuwa a cikin ruwa filmai kaga yanzu ya bayar a kalma nawa kalma hudu yansurun da kairu fi ita da biyu yana yawaita a cikin sai na shi yana akwai magana a to sai na kara yansurun da kairu fi misira a wata nuska din yansurun da kairu fi ikilimi ita da biyu na yawaita a bangaren a bangaren karkar kalma nawa yansurun da kairu fi ikilimi kalma hudu amma bai bada ma'ana ba yanzu يقتل الدخيل فيه جليل أمس يقتل الدخيل فيه جليل مثلا كلمة نوع يذكر كلمة بيان ليبان معنا كاغني تشبات بيان ليبان معنا كذا يتقارى ويتقارى وحد يابانا معنا إني أريد أن أسافر إلى البلد إلى البلد الذي كلمة نوع إني أريد أن أسافر إلى البلد الذي ila baladin da zai uridu an aka allama fiha sai amin kai kalma nawa ya fi goma amma bai ba da ma'ana ba to matsar ba a jire ba bai ba da ma'ana cewa? bai zo jumla mufina ba ko ya kai miliyan an gane ku to akwai zahiri wasu kalmomi ma za su kaman kalma ɗaya ne zahiri amma kuma ya ba da fa'ida kamar muna tare da gaske na cewa kum tashi tashi kaga mai zai kaga ya ba da ma'ana idris sai mutum ya zauna takallam ko ma da biya islamiyya yana aizan, aizan, aizan. wannan aizan kalma ɗaya ne ya zage za ku yi aizan za ka ana kamar mai da karatu kuma ga shi an ce kalma ɗaya baya ba da fa'ida ga shi wannan kalmomi guda ɗaya ne kowanne amma kowanne ya ba da fa'ida kuma me za mu ce a nan eh nan za mu kaddara ne asalin shi za zahirin shi kalma ɗaya amma ga hakika ba mai bane ba kalma ɗaya bane an gane ku kamar um wato wata ɗabi'u anta idris anta tashi waye mai tashi kai zauna waye mai zama kai takallabi magana waye mai magana kai aidan ka idu aidan ai karriru aidan karriru aidan kuma mai ta kuma karriru aidan kuma mai ta kuma ko idu aidan mai ta kuma yana da ke cewa repeat again again aidan ina shirya again an fahimci na ko kaga nan wajen kalma ɗaya ne da zahiri amma kuma ga hakika kalma biyu ne an gani to shine na'am bal qa'ida qa'ida التركيب الذي يفيد فائدة macen wato tarkibi duk wani hauhawa wanda yake amfanarwa amfani cikakke yusamma da mufidatan ana kiran shi jumla mai amfani wa yusamma aibon kalaman kuma ana kiran shi kalaman. ko wanda ka faɗa ya yi dole jumla mufida ko kalam hmm. jumla mufida qad tatarakkau min kalimatayn hakika yana hauhawa da kalma biyu wa qad tatarakkau min akthar kuma yakan hauhawa fiye da kalma biyu wa kullu kalimatin fiha kowace kalma a cikin ta tu'addu juz'an minha ana lissafa ta wani juz'i daga cikin ainihin a wannan jumla din kowace kalma a cikin ta ana lissafa ta wani juz'i daga cikin jumla din ne na ce albustanu Jamilu. albustan ana lissafa juzu'i da daya Jamilu juzu'i na biyu shamma aliyu wardatan shamma juzu'i na daya aliyu juzu'i na biyu warda juzu'i na uku masha Allah suka iya da ma'ana mana Thank you. wanda zan da wakila da ta sauƙo zuwa ga ba fahimta ba cikin kawo misali magana da wani zai fahimta zai fahimta ba kawo misali magana da eh, ina ce ina ce larabci da nan tashi ba ya zan bai fahimta wanda larabci ke ba ne ke zan amma magana ya cika dole gane dare in hankalin shi baya wajen ko kwakwalwarsu na da rauni da iya eh, tsawa ma ka'ida wanda kowa ya gane lakin tafi gida ya ce da gane ba wani bayan da zai da shi ba wani bayan da zan ƙara mai kawai ya haƙuri kawai ba na yawan bayanin mutum kai haƙuri da Allah ba matsalar zama ba wani abu bane kaga kace ya kace ya sani shi wanda suka sanar da shi da sanar da wanda

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المضاف والمضاف إليه مضاف المضاف إليه الأمثلة المثالين لعبنا في فناء المدرسة من يواسى في المدرسة إن شيء من يواسى في من يواسى من فيل وهي وهي كده في وعنين اللي في كده مضاف إليه من ذاك في كده ما شنو مضاف إليه filin na makaranta ne kaga an jingina makaranta ne ya mallaki filin ko to shi filin ana kira shi mudaf makarantar da aka jingina mu mai shi mai shi din shi ne mudaf ne shi ne makaranta lakin filin ma da mabni ala school shi tsari ne na adala ala fa'il ko wannan fi harkul jar fina'i na'i ido majrur bi fi huwa mudaf البدل اسم مضاف اليه مجرور بالاضافه مضاف اليه مجرور بالاضافه التائب ان قرين السوق كان يمشي ابون ولينا ابون ابو جوائز ابو جمول ابو جي ولا كيجي الى زوا كمول كان يمشي ابو جمول التائب غير ابو مبني على السكون كان يمشي دوائر يمشي انت وفائله ضمير تبديله أنت عن حرف الجر قرين إنه مجرور بأن وهو مضاف السود مضاف إليه مجرور بالإضافة نعم مشيت على شاطئ النيل لا يتبيع أقابة قابة ويكي لقابة قابة نوعي أجل لقابة نوع قولي النوعي قابة نيل نوعي لقابة مشيت kilo bai ala harfin jar shaɗe isu majalur bi ala kuma muza allil muza mu ilai ala majalur bi idafa rakibtu kifara sabahi na hau jirgin ƙasa Ina shi na mai jirgin ƙasa waye waye jirgin ƙasa na asuba safiya ke da su biyu ana jirgin yanzu da safiya ne rakibtu zero bai kifara maƙolin bi masu bugu muza الصباح المضاف إليه أغلقت بسراعي الباب wannan a idafan na kira zuwa ga ma'arifa akwai idafan na zuwa ga ma'arifa akwai idafan na zuwa ga na kira kuna ne ku idafan na zuwa ga ma'arifa ana kira su ta'arifi izaban dakira zuwa ga ana shi idan aka jingina ma'arif dakira zuwa ga dakira kai ka ba amma na sa abokinka ya ka jingina ka zuwa ga abokinka to ina ganin abokin zan san ka kai ba zan ka ba amma an san mahaifinka shi kaɗai za ka kullum suna tafiya da mahaifin shi to ina ganin yaron in na kama zan wannan da abu da kan shi ba san ba amma haka ma na kama da aka da aka yi a ce tana tare da wa mahaifinsa shi ta kira ne mahaifin ma ne zaka ta hanyar mahaifinsa ya san yaron eh yaron ya zama ma'arifa ta hanyar mahaifinsa zaka idan da kira ya zo aka yi izafa zuwa ga ma'arifa sai bai da shi ma'arifa gane wannan ku yawa to shi ne idan kuma na kira ne zuwa ga na kira sunan shi taksis bai zama arifa ba kamar na ce yanzu kalamu walad alkalamin wani yaro kenan an yi taksis, ba nan ba na wata yarinya ba ya rage aiki na ba samu tarihi ba alkalamin wani yaro ne ba na wata yarinya ba kitabu rajulin kenan ba kitabu mar'atin bane amma mutumin har yanzu ba san shi ba Shi ne taksis an gano wannan ko saka shi ne idafan da nakira zuwa ga nakira bai sa ya zama ma'arifa ba an dai rage yin wahala a rage tsawon hanya yanzu an gane dai littafin namiji ne ba littafin mace ba sai hmm? namiji ya shine, eh, eh, an san namiji ne ba ba san waye shi ba shi ne za mu ci magana taksis da kuma ta'arif yau kawai a rage rage wajen maza za a ji za a zo mace ba shi ne بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اسم المفعول اسم المفعول شربت اللبن ما شانونه فاللبن مشروب هذا لونه أبو شاري مشروب على وزني مفعول أغاني لونه أبو شاري فقال وين شيء مفعول مشروب أبو شاري نعم نعم آه، شاردت الخادم نعم بوي بوي falqadimu matrud ke boye boye abun kora ne an kore shi abun kora ne shi maqul fatatul bab na bude kofa fal babu maftuh shi kofar maftuh abun budewa ne shi shamimtul warda na shaki turaren warji wal wardu mashmum shi wardi mashmum abun shaka ne kaga alawazan maf'ul maf'ul idan sulan mujarrad ne yana zuwa kama wani maf'ul kawai a gari sulasi mujarrad maf'ul wanda ya fi karfin sulasi shi ma shi ma daban na'am akramtu bayf na girma bako ku mukram shi bako abin ma ne mukram shi mukram ya za a yi shi ba za a ce makarun ba mukram to shi ya za a yi za a mai da shi zare. akrama ya a mai da shi zare. مبني للمجهول أغاني أكرم يكرم يكرم يكرم يا أبشر حرف مضارع يا أسا ميم ميدوما أسا فتح كسر قرشي أبشر حرف مضارع أسا ميم ميدوما أسا فتح كسر قرشي مكرم شكرا kenan wato abin girmamawa na? saboda ya fi su duk wanda duk wanda yake sama da sulan ya kake sun ba din shi na'am na'am a qaftul mujlim na yi kuma ga mai zunubi da laifi na mai na mai azaba punishment bal hu mu'aqab eh shi mai mai laifi abin yi wa azaba ne aqaba yu'aqab yu'aqab sai a cire harfan muzari a sa mai mai don ma a sa fata fata da shi mu'aqab shi abin yi wa azaba ne ta'ammat sukuta na ganganta yin shiru da gangan dai shiru ga sukutu muta'ammad ta'ammad shi shiru abin gangantawa ne muta'ammad daga yuta'ammad ta'ammada yuta'ammad to sai a cire a sa mai mai don ma a sa fata kusa da shi muta'ammad istahsantul kalam na ga kyawun magana a gane falkala mustahsan magana abin ganin kyawunsa ne magana abin ganin kyawu ne yustahsan yustahsan sai a cire a sami mai don ma fata fitar ƙarshe mustahsan abin ganin kyawun sa ne اسم المفعول اسم موصول للدلالة على ما وقع عليه فعل الفاعل. اسم مفعول سورة an أن shi, dan ya yi nuni akan abin da aiki ya auka kan shi abin da eh, abin da aiki mai aiki ya faɗa wa huwa min as-sulati ala surati maf'ul shi daga sulasi kan ma wani makul ne shi wa min ghairi sulasi ala surati fil fa'il ma fati ma qabla wanda ba sulasi ba akan ma wani iso fa'il tare da fata abin da ke kusa da ƙarshe. kusa da ƙarshe a sa mai fata na ayo man ta kamar mu shi ne abin da na faɗa yi. Yamma nan na zan ciye kafar da ya kawo duk ma'alum da za su ba. Eh, ba wani saɓani za ka gina shi muzariya, za ka mai yusta hasanu na sulasi makul eh. amma kamar ka'ida na idan eh, ma dan haka ka'ida yake dama daga daga misali eh da majhul na'am idan a dole ne duk za ka tabbaya dama dole ba kuma a to ai larabcin ne daga agalar yayi agalar turbaba agalata a gani? albab muglan an alal ne sai a cikin da shi guda ne an agalata yubu ne ba daga gabas ba ta galaka a wani zurba zurbabi ne da masu za su gugula amma dai galaka ne dole zama gulo hmm? shi wanne a ba eh amma galaka galibin ke duk muka nemo ma'anin shi ne ma'anin galibin ne ma'anin makulu wannan da ba amma dai ka tabbaya ne ya za a yi kuma zama galaka zai zama

babu kawalin lahi ta'ala innaka la tahdi man ahbab babu magana Allah da yake cewa lalle kai baka shirye da wanda kake so wa fi sahih an ibn musayyib an abi qal lamma habat aba talib al wafat eh lokacin da abu dalib mutuwa ya zo masa جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم سيزوم abu طالب وعنده عبد الله بن أبي أمية الهالي أولا شيء أخوي عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل da kuma Abu Jahal sun kewaye shi an gane yayi bai da lafiya ciwon ajali ya zo manya-manyan abokai sun zo kusa da shi sun zo wajen jinya suna zaune da shi Na fa qala lahu ya am sai annabi ya ce masa ya kai amina min la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah kalma ce wacce zan ba da kariya a gare ka a wajen Allah zan zama lauyanka in dai ka faɗi ta zan ba da kariya har sai ka shiga aljanna ya kai amina fa qala la sai su bi nan da Abu Abu Jahal dawa da Abdullahi bin Abi Ubayya su bi nan sai ka ce masa atarghabu an millati an millati Abdul Muttalib shin zaka kyamaci addinin Abdul Muttalib ne za ka kyamaci addinin abdulmutsalif addinin iyayenmu da kakanni za ka kyamata fa'ala alaihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ƙara maimaita mai ya kai amina ka ce la ilaha illallah kalma ce wacce zan baka kariya da ita a wajen Allah Ba a da. sai kuma suka ƙara maimaitawa suka ce a targabu an millata abdulmutsalif ashe wannan lafazi wato wani irin hujja ne mai ƙarfi a wajensu wanda in suka in suka je wuce ga mutum da wuya ya iya rabuwa da shi sun san shi ne shi na suka maimaita shi wa abu dalib da zara an gaya mutum wannan za ka bar addini iya daga kai sai ga mutum jikin shi ya mutu an gane kamar mumini ne misali yana cikin magana kawai sai a wurgo mai wani ainihin nasi na ta ga wajilan qulubu mutum nan shi ma mutum irin wannan da an gaya mai iya daga kai yanzu kai zaka bar ra'ayin malamai manyan malamai sun kawo magana kai watsi da shi ka dauki hadisi gaskiya kan yanzu ka bar magana maliku ka dauki hadisi kai ma dan hadisi ne ba da Wala wallahi wani wannan magana ya isa ya watsi da ko hadisi dubu ne magana manzo Allah ya watsi da shi ya dauki magana malik ko magana shafi ko magana abu hanifa ba abin da ya kama da wannan an gani ko baya tunanin shi ya yi barna amma kai da kai riko da hadisi kai ne barna to shi ba a nan wajen shin zaka kyamaci addinin Abdul Muttalib mutumin da ya ainihin mutumin da ya dauki maganar manzo Allah ya ya kyamaci addinin Muttalib shi ne da laifi a nan wajen to wannan shi ne mummunan fahimta na mutane a gani wanda ya riko da gaskiya shi zai koma yana boye boye wanda koyi kauce zai fito da kirkiri ya addini shi Angali gane na'am فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب to sai zama karshen abin da ya faɗa sai shubuhan ta bai tasiri wannan shubuhan ne girma kai ma sai kai da gaske za ka iya kautar da shi daga zuciya an gane waɗannan makakannin mu su sai ta faɗin alkhairin sun fai sun fai kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kuma da suka mutu sai a fito wani irin karaman su to irin wayannan mutane a ce sun yi mutuwan banza ta ba ta gari yanzu wani kamar mutane yanzu idan mutum na so ya kafa hujja da magana abdullahi bin abbas ya yi watsi da annabi ita abdullahi bin abbas sai da ba annabi ya yi addu'a a san ibn abbas wa sai kama annabi annabi ya yi addu'a ya ce ne kaza ya ce ne kaza ya ce ne kaza to irin wannan tsace ka ta wace ya kuskure to mai raunin hankali ne ne wani gaskiya ba zai wace ya kuskure ba amma ga wanda yasa abin da yake duk addu'an da manzon Allah yake yi ma ibnu afan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai addu'a ya zama su ba ko annabi ba yake ya Allah ka sa ibnu afan ya zama ya kuskure da ba ya dai ne addu'a bi ni wa alimu ta'wil an gano wannan ku shi wa misali a ce Imam Bukhari ainihin idan zai rubuta hadisi a cikin Sahih Bukhari sai yayi sallah raka'a biyu yayi kaza yayi kaza yayi kaza to duk wani iskin baɗin da buhari yake nan ba zai kuskure ba to wannan shi ne tunanin amawa idan mutum na so sai ya fakka ma'abin shi malik ba zai fatawa sai ya kai shi wajen da tunanin gaba ɗaya sannan kuma in ya fi shi sai ya ji ya yi wanka ya canza kaya ya yi kaza ya kaza ya yi sallah raka'a sai ya yi istikara to zai yiwu a ce malik ya bada wani fatawa a ce har wani a wannan zamanin ya gano cewa wai malik ya yi kuskure jama'a kuma wannan abu ba ba wudanci ba ne kuma ji wani ayi abin yana zama tuwa shi ba kaga dai ga mutumin da ya fahimci suna ba shi ba ne a ƙa'idar mu na ahlus suna ba wani masu ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam amma sai ga ku masu da'awar suna, mutum sai ce ma ba wanda baya kuskure har suna rabbi da shi'a yan shi'a sun bai da imaman su masu mai ba sa kuskure suna faɗa da bakin amma su ma haka suke su ba masu da awon sunan sun mai da imamun su baya kuskure duk da wanda ya bayar daidai ne kamar yadda kasan an saukar da wa'ayi daga sama na wata gane wannan shine kuskure mai girman gaske shine shubha ya kamata wajibi ne in ana karantarwa a dinga kokarin gina ɗalibai a nuna musu muhimmancin manzo sallallahu alaihi wasallam a nuna musu ba a bibita maganar manzo Allah akan da kowa yaro ya taso da wannan kar wannan guba ya shige shi don guba ne gaskiya Iyarar da ya kasa gane darajar manzo Allah saboda takalifi ai ya halaka yanzu ɗan takalifi sun hana samari sun hana wasu mutane fahimtar waye manzo Allah har ma ana iya kara shi da shi da wani malamin sigar ah, dama a ce dama a duniya sai ka san kowane hadisi an tafi malik kan tilta shawar ya ce bai sani ba a cikin waɗanda shi ma shawar malik bai taɓa yin tilta shawar ba a yi duniya bai santa ba shi ya faɗa da kanshi ya ce shi bai sani ba bai san wani daga cikin malami na salafa bai santa ba ya ce yana jin tsoron tilta shawar kai ya zan bidiya abin da malik ya faɗa kenan ga shi da shi waɗa to akwai hadisai da yawa da aka tambayi malik ya ce shi bai sani ba kuma wasu daga cikin ɗalibai suka sani su gaya mai amma wannan bai rage bai rage darajar malik ba malik yana nan da darajar shi saboda mutum tare yake da cikin goma bana ba a ƙa'idar ahlus sunna ba mutumin da ya cika goma sai manzon sallallahu alaihi wasallam idza tasafata umuran nas lam tulfi imra'an hadha al-kamal faktafa hasha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad haza wallahi al-kamal faktafa idan ka bincike al'amuran mutane da za ka samu mutumin da ya tattaro kamala ba kuma ya cika sai ne manzon Allah shugaban da kai ya tattaro kamala wallahi ya cika hasha hmm? rasulullahi kad hazal ula wa kamalat akhlaquhu wa falsafa sai dai annabi sallallahu alaihi ya tattaro daukaka kuma dabi'un sun cika ba ya zakata an gane yi. ai ka rike wannan babu wani mutum a duniya da ya cika yasa ibn taymiya ke cewa babu wani mutum a duniya da zai ce ya tattaro hadisan annabi gaba ɗaya bai kubuce mishi ba babu shi hmm. sannan idan babu ya tattaro wajen iskin baɗi zai iya manta da wani hadisin a matsayin kare na mutum za ga wani lokaci kana so ka fitar da wani hukunci sai an kira ta ai ba na ko wani hadisi ko oh, haka ne ba za ka ka rike hadisan amma kuma ka manta da hadisin wajen iskin baɗi. a gane ku, to magana cewa wai a ah, cewa da bai sani ba wannan magana ba ya rubuta ba mutum ba kenan mutum mai mantuwa wa ma sumbiyar insanu illa li walar wala Walar kalbu illa annahu yatakallab ba a kira mutum da suna insan da su saboda mantuwa kuma shi shi zai kira mutum annabi adam ya manta ko ya manta ba wala qad ahyayna ila adam min qabl falasiya idan annabi adam ya manta wani imami ne ba zai manta ba shi ne na'am فكان آخر ما قاله هو على ملة عبد المطلب يا كفن شيء كرشا أبن دي فلا yace shi yana kan addinin Abdul Muttalib sai ya goma ce ya zauna akan mazhab yana ya rike sai da ya rike hadisi ya goma ce ya mutu akan mazhab da ya rike hadisi yace shi ya goma ce ya mutu akan addinin Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illa sai ya ta ya ce la ilaha illa ma ya so ya gamsu shubha ne shubha yakan hana mutum gane gaskiya ga gaskiya ya fito amma dai eh, na sani amma dai sai ga mutum ya kasa waɗannan tasirin miyagun abokanai in dai kana so gane gaskiya sai ka yi watsi da miyagun abokanai ba ka isa ba ne domin da ka gane ne cikin tashi ka fahimta sai kai wallahi ka cikin wawa ne ba ina ganin kana da wayewa dan wannan bayanin haka rikici sai mutum sai sai amfani sai cire kwakwalwan sai cire kwakwalwan shi sai sa na abokin shi ya gane kamar sai na abokin shi shi wawa ne wawa ne da gaske ne shi kwakwalwan ka sai sa wani abokin sai yadda da ra'ayin abokin zai mutu haka eh ya koma yanzu yana tunani da tunanin abokin da ba nashi ba ana yin haka in kana da bugun aboki ko miyagun aboki suka sai ya ka tunani hmm. sai su hana ka kai na kwakwalwar ya aiki sai ka gano Allah sai kai sai wallahi sai wani ne wallahi shekara ka zama kan wannan ra'ayi yanzu kan wani wawa yanzu lokacin da ya zama wani kaza kenan ya gamsu misali a ganin shi ba a cewa almaru ma mana habba ɗin nan in bi kana da aboki to in abokin na goyon bayan ra'ayinka za ku tafi in abokin ra'ayinka daban da shi to zai sama rauni wajen addini ko karatu zai zuwa wani mutum zai yi hana ka zuwa yau mutum zai shiga da lalla lalla da sarawa gida lalla lalla da littafan da lalla da kullum zai muje sai ku zauna ku sha firan ku ba ku وأبى أن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه والله إذا كنت لما مكة غافرة أربع أنا لما قريكا إندي بأحانا لما تسلمتن لما مكة غافرة فأنزل الله عز وجل سألك على سوكر ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين بيداشك النبي مات والنسخي إيماني سنيم كافرة كمشركين والنبي كنا شركة ما يحلت أنما من أمرا وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت في الله يسوكر كمان أبو طالب إنك لا, لا تهدي من أحببت ولايته نعم إنك لا تهدي من أحببته a gari kai ba ka shirya da wanda kake san shi kana san shi kana so ya gane to kai ba ka da ikon shirya da shi walakin Allah ya haji man yasha sai dai Allah ke shirya da wanda yake so abin da ya nan wajen wato kana san shi dama yana halatta mutum ya so kafiri naka la tahdi man ahbabtahu walakin Allah ya haji man yasha lalle kai baka shirya da wanda kake san shi dama yana halitta mutum ya so kafiri sai mu ce annabi yana sa abu eh bayan an ce almar umar amana a hamma yawon kiyama yana san shi ko? akwai soyayya kala akwai soyayya na ɗabi'a akwai soyayya na ibada soyayya na ɗabi'a kamar soyayya mutum da abinci wani zaga yana son abinci to na isla yana son kariya ina son indomi ina son kaza kaga yana so ne manzo sallallahu alaihi wasallam yana son zuma sosai annabi yana son nama so na dabi'a ne son mutum soyayyar mutum ga mace wani irin soyayya ne soyayyar mutum ga mace ahalin ba yana son mace kirista ya wata kyakkyawa in gobe ga yana son ta kirista kaga ya so ta ne dan addini kuma dan kasancewa ta mace ya so ta ne a matsayin ta na mace sai sa wani zai ce da za ki musulunta da na aure a ashe yana son ta a matsayin ta na mace amma bai son ta a matsayin ta na kafara Wani shi ne soyayya na ɗabi'a a gano wani ko to idan mutum ya ma aikin alkhairi tun kana yaro wato kana kana firamare ko wani teacher yana matsar son ka kirista ne har ma zai kawo ziyara gidanku ya ce ba iyayenka rike ka da kyau nan gaba za ka zama mutum zai zo ya ɗauke ka yi ma laifin ya yi ma kaza ya ma kaza yana son ka sosai saboda kana da kokari misali tsari. shi malamin kullum kuna mu'amala shi ka saba kana kai mai ziyara gida shi ma yana ma alkhairi yana kaza har ka girma a haka shi yana nan kirista ka gana namu yaya zuciyarka zai kasance kan wannan malami da yake ma wannan abu eh za ka ji ko za ka so shi za zo shi wannan in ka girma ka yi wayo ka gane kirista ne shi wani irin zo kake masa wallahi ba zan taɓa mantawa da abin da mai tsakon koyi mun ba wallahi mai tsakon ko sun gina yaro shi ya ba mu wannan karatu wannan ilimin da na sani na ce mai sirri nan ta hanyar mai tsakon ko ne shi yasa ina son mai tsakon ko kana san shi wani irin so na ɗabi'a wato amma da zai mutunta wallahi da matsayar wanda idan jibirin ya mun alkhairi an gane abin da ya sa kawai alaƙa mu yana rabu saboda kafin yi shi amma kuma za ka iya mai kyauta za ka iya zuwa ka mishi alkhairi ka siya mai mota ka ba shi wani abu na rayuwa ya ji daɗi duk da duniya da daidai gwargwaro saboda ya ma alkhairi kana yaro an gane shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa mantawa da abin dawa ba da abin da lokacin da annabi ya zo yana da'awa ainihin mutane kowa ya shi masa abu dalib ya tsaya kyam ya sha wahala saboda shi kuma abu dalib bai ta ba amma ko sai ya ga taba shi manzo Allah ma an gane ku duk wani wahala ya tsaya an da shi amma ba wai dan ya yarda da musuluncin ba kun wannan to wani zai mamaki haka na wani bai yarda da addini kamar amma ya ba kariya yana yiwuwa. in kana so ka fahimci wannan yanzu abin da ke faruwa a kasashen turai yanzu yaya kana ta ba za a turo ma da sojoji da da jiragen sama suna ta shawagi ko za a kai ma hari hmm? kana cikin garin kafirai garin demokradiyya amma suna ba kariya kai ta dawa ana ta musulunta kuma a cikin garin hmm? ba su yarda da addinin kai suna ma fada da addinin amma kuma wajen abin da ya shafi ka'idar su da in ka gina masallaci ka'idar su da suka rubuta dole ne su ba su kariya a ah, yanzu ba kwa gari yanzu ya sa dan sanda a masallaci dan sanda na kuma kirista ne patrick kuma ba zai taba yarda ya ga wani abu ya faru a masallacin ba saboda kada abu ya zau kanshi. ana iya samun mutum ya baka kariya ba wanda ya yarda da addinin ka ba wani kawai yana son kare kawai sai kare ma addini ba wai dan addinin ba dan kai kai kan shi ba manzan Allah balu hashim suna da wannan ta'assubancin sun ba shi kariya ba don musulunci ba don kawai dai su kabilan su an kuma larabawa suna da irin wannan dabi'a in suna son ka za su iya mutuwa domin ka ko da ra'ayinku ya bambanta kuma yadda to almuhim dai wato akwai soyayya na ibada akwai soyayya na mai yau wannan almar ma a man a habba din nan wanda irin soyayya yake magana yau idan kana son mutum so na ibada gobe kiyama za a tashe ku tare amma in kana son mutum so na ɗabi'a ne wallahi ya mun aikin alkhairi kaza ina san shi saboda kaza zan zan mai alkhairi wannan bai shafi addinin ka ba za ka iya yi ko gobe kiyama ba za a tashe ku tare da shi ba amma da ya ma alkhairi sai alkhairi nan sai sanya ba ka kyaman addinin shi ka zo kana sha'awan addinin kirista saboda patrick wanda ya taimaka ma tun kana yaro ce yanzu kai baka son ba kace kristoci ba arna bane eh a daina kiransa arna ba ba bane su kai a cikin kiristoci ma akwai ba mu su shiga aljanna wani da gaske akwai masu wannan cewa a cikin kristoci wallahi akwai yan aljanna Kuma masu wannan tunanin ba kuma bane mu'amala ne mai kyau da kiristan ya mai sai ya mallaki zuciyar shi misali kuma je to irin wannan ya biya ya koma soyayya na mai ibada ko mutum ya auri wata mace saboda matan yana gayan sansa sai kuma baya kyaman addinin ta ma sai ce sai ce a raba 50 sun suka haihu Kun ya haifi wannan ya rike in ana haifi wannan bi ta rike a cikin biyun zai ga a cikin gida ɗaya akwai musulmi akwai shi wannan mutumin gobe kiyama za a kashe shi tare da wannan matan Wani soyayya ne na abin nan eh almuhim dai in naka la tahdi a ahbabta lalle kai baka shirya da wanda kake kana kan so na ɗabi'a, sai dai Allah ne ke shirya da wanda ya gana mai shirya da shi baka Allah bai gana mai shirya da guda ne baka yi hakuri ya rasulullah na'am sure ne mana bai taɓa mai a duka wata daga ce sa wallahi irin kirkin ka wallahi da ka zan musulmi ka riga ɗan gita mai kila kuma ka ga tasirin abin ila kai ma yana son ka son da zai zama tun ya juya ya koma na ibada sai zai zama musulmi eh wannan <clears throat> ah, a mutum ta mutalla ke samu amince muka duba ah, dole ina kawo bayan cewa kamar ba wai ya gamsu da dinin musuluncin ba dan kuda dan fara sama magana da yayi furci maka za ce yanzu mutuwa ne ta yi wannan da yayi kalmar A haka da irin wannan tunanin cewa ko da ba zan ɗan faranta mai rai in dai ba ya yarda da shi ba ba tasiri ya samu al'inkiya a tam inna mal Amadu bi amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu da akwai irtiya ba bai ba hmm. insha Allah na a ƙwarar da suke don waye za ka yi ce da kace la ilaha illallah an gane wasu malamai sun ce kada ka ce shi gani ka bai tarkiri kawai kai ta kawa daga cikin masu wannan fahimta akwai usaini usaini ya ce kada ka ce shi sai kawai kai ta kawa kamar da sauran malamai da cewa amma na zai ne albani sai zuwa za ka iya cewa ya ce ya kawo wannan da kuma wasu hadisai wanda ya kawo wata gashi kuma da hujjoji masu karfi ka zuba cikin akamun jana'iz Thank you.

نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به da Hamza haka nan Abbas shugabanmu wa najluhu da dan shi alhabru dan shi wanda yake wato malami man zallat bihi ana ka samo ahbar habar wato malami man zalat wanda kishi ya gushe da shi والآل والصاب ba قائبة ما جن da دياجي أو بدن سهر da alayensa da sahabbansa wal alba da mabiya ƙaɗiban da gaba kiɗa ma janna ya ji matuƙar dare mai duhu ya lullube ko kuma jijjifi ya bayyana sahar jijjifi lokacin lokacin sahur na'am wa hamzatun da hamza wa kadal abbas haka nan abbas sayyiduna shugabanmu wa najluhu al-habru da dan shi wanda yake babban malami man zalat bihi al wanda kishi ya gushe da shi wal alu wasabu da alaye da sahabbai wal atba'u qa'ibatu da kuma da kuma mabiyan su tabi'ai gaba kira ma janna laylu sayyi matsal dare mai duhu ya lallaba duniya kuma kuma jijjifi ya bayyana hmm. eh dan ka dole a yi kishi da shi wani kishi yanzu ya wuce ya wuce a yi kishi da shi wannan na ya kai wani mataki na ilimi wanda ya wuce ya wuce kace za ka yi wani gasa da shi wani kishi da sauran ka san wani lokaci ai kishin ba da hasada lokaci yake ta ba yake samu ana samu one over thousand. gap din ya wuce ya wuce 1 over 100 1 over 1000 tsakanin da mutum to da ga wani hasada da shi idan ana hasada to an kusan kamo juna ne bismillahir rahmanir rahim akan fi'ili khairin lil wa kan babu harbin lil aadi yasudduhu fasiyahu kullu wa kabihu ka min sudurin yamudduhu ilayha fa harfu sadri yujibuhu naqa fakan fi ila khairin so da yawa aikin alkhairi lil ibadi ya bayi ya uddu annabi yake talalar sa lil ibadi ya bayi wa kan badi harbin so da yawa kofa na yaki ya suddu lil aadi annabi ke wa kan badi harbin lil aadi da yawa kofan yaki na makiya ya suddu annabi ke toshe shi ba siyaku kaga ta kuban annabi sallallahu alaihi wasallam kullun ta'ajjaja waqdu kowanne wutar shi na ruwa ta kubar kubbansa kowanne wutan shi yana wuruwa wa khatiyuhu kaga mashin shi ba kadde kan min sudurin ya muddu khadi an ce wani wani mutum ne wanda yake ya kware wajen yin mashi da shi da matar shi rugainiya sun kware wajen yin mashi sosai to an ce mashi ba hadde to mashi ne wanda yake irin irin lafiyayyen mashi an gane to shi mashi wanda yake kan kamin su dore da yawa kirara ya mutu yake miƙar da shi idan ya zuwa gare ta Ba <clears throat> har sadri kaga gefen kirji yuji mu annabi yana mishi dugu gayan dugu gefen kirji annabi na mai dugu da mashi ya sassoke shi Ba kan fi'li khairi da yawa aikin alkhairi ya'udduhu lil ibad annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da shi gabayi wa kan ba bi harbi so da yawa kofa na yaki ya suddu na makiya ya suddu annabi ke toshe shi ba siyafuhu kaga ta kubban shi kullun ta'addada wa fudu kowanne wutan shi na guruwa wa qatiyuhu kaga mashin shi ba kadde kam min sudurin so da yawa kira za ya mutu ilaiha wato annabi ke miƙa da shi zuwa gare ka har harfu sadri kaga jeba kirji yu'dimu na qada annabi yana mai dugu gaya dugu har wa min an-nas man ya'budu Allah ala harf baya ba sai koma yana yana yana yana بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

Ka za ya kasance ga wanda ya yi nufin cutar da talikai daga annabi wa mutum azaba to mutumin da ya yi nufin cutar da talikai ne juhudihi juhuduhu fi mulki kokarin annabi a cikin mulkinsa imalu jubat wato aiwatar da jubat zababbin rakuma daga najib najib na ce mutum najibullah zababban allah to jubat zababbin ainihin rakuma asura masu tafiyan dare nujubat zababbin raƙuma a sura masu tafiyan dare wajen zuhun muniru wato fuskar annabi fuska ne mai haske zuciya ma'abocin haske in an gan shi da gamu kuwa da gamu annabi zaki ne shi sallallahu alaihi wasallam da ake daga cikin ɗabi'unsa irramu irgamu akwai turmuza hancin daga cikin ɗabi'un annaba akwai turbi da hancin dirga mu zakoki na ashura kurmi zakoki na kunci zakoki na rubuki basilun an gane ko annabi basilun jarumi ne shi hamisun sadauki ne shi ham ya yi nufi ila zarbi dola zuwa ga tsaron nan na zuwa ga tsaron wuya wal ham da tandaman kai ham ya yi nufi ila zarbi dola wal ham zuwa ga tsaron wuya da kuma tandaman kai sallallahu alaihi wa sallam daimuhu gaba ɗaya kan from A to Z daimuhu a tukkuku shi duka shi ne tandama ba wai a ɗan yanke wani waje a bar wani waje ba eh. daimuhu wato azaban manzo sallallahu alaihi wa sallam fi marama iza alwara ya kasance ga wanda ya rufe cutar da talibai juhuduhu fi mulki kokarin shi a cikin mulkin sa imalu Shi ne aiwatar da zababbin dabbobi zababbin raguma masu tafiyar dare wajuhu wajuhun muniru fuskan shi fuska ne mai haske zuciya ma'abucin haske in an gan shi bai gamun shi bai gamun ne shi zaki ne shi min irza irgamu irza. daga cikin ɗabi'unsa akwai irgamu irgamu shura akwai turmuza hancin wato zakokin na an rukuki kaga ko zaki na rukuki ya kowane zaki juriya saboda bishiyoyi ne kurbi inda mutanen to zaga ya fi jarumta to annabi yana iya wulakanta ainihin zaki na rukuki to sauran zakokin ba dai sauki ne basilun annabi sadauki jarumi ne shi samisu duk dai sadauki ne shi eh wato ya nufa ila garbi kula zuwa ga tsaron wuya da can daman kai قبلها an tsaya? ai na gani yanzu ai ana cikin hutu ba a ranar kira takwas da rabi ilmin sana'a na kasuwa da rabi da kan shi da ana ta da so da an kwashe duwar koke ga mato ba alhamdulillah na jarumai yana sulbin hancin jarumai na kafirai wanda suke ganin sun gagara eh, masha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك